To ranka daɗe a matsayinka na babba da kasan gwagwarmaya da ke faruwa a ƙasar nan mu irin waɗannan abubuwa suna ɗan faruwa lokaci-lokaci wanda kowa su ake faɗin cewa abu ne wanda yake zuwa bisa ga tsautsayi ba abu ne wanda aka yi da gangan ba. Me ba ya faru kuma kenan ba su ɗaya ba ba su biyu ba. ko me a tunanin ku ce gane yake jawo ire-iren waɗannan matsaloli kuma me za ki yake ganin ko yake tunanin shine mafita ga 'yan Najeriya me ke kawo irin waɗannan matsaloli da ake samu ga ƙanana haka E, to a gaskiya matsaloli Najeriya ba mu taɓa fita a cikin ta ba sai dai mu ce kanu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dalili kuwa shine kuma ina da hujjoji masu ƙarfi hmm. wadda ba son zuciya kuma ba ra'ayi kusan idan ka duba za ka ga cewa wannan magana da na faɗa gaskiya ne ba san zuciya ba hmm. a tabbas najeriya muna cikin wani hali wadda halin ya sa mun rarrabu hmm. kuma ba haka ana cikin damuwa wanda kowane yana nema wa kanshi mafita kuma mafitan har yanzu ta kasa samuwa mana hmm. a mafitan kuma ba za ta samu ba dole in ba mun koma ga Allah so da ubangiji ya yi mana alkawarin cewa da za mu koma gare shi hmm. mu bauta mishi ubangiji ya ce da zan muku arziki yadda na yi wa tsuntsu arziki hmm. Allah ya yi wa tsuntsu arziki tabbas tsuntsu idan gari ya waye fit yake fita a gidan shi hmm. idan ya fita yana zuwa local local government nawa ya tafi wannan local government ire-iren wannan bishiyoyin irin ta guda nawa wadda ya tsallake gidan shi hmm. sai man garba ya taso ya ce gun kwanan shi yake nema hmm. kaga wannan hikima ce ta ubangiji kuma tsuntsu Allah ya sa mishi abu yanzu idan zai yadda za ka yi tafiya a mota ko abu ita tafi mota gudu hmm. kuma tafi mota sauri shafshaf hmm. tsuntsu za ta je za ta kuma dawo hmm. idan baka manta ba tsuntsu ne alhuda huda lokacin annabi Suleimana dan dauda ya je ya jiyo labari na gadon balkisa kuma sanadiyan wannan ya sa ta zo ta karɓa musulunci ta karɓa kalmar la'ilaha ilaha illallah wadda kuma tana kundin tsari a lokacin zamanin ta zamani ne mai tsaunin gaske na ɗauko tarihi na tsunkure shi don in gaya muku to sau da haka a wannan abin da yake faruwa kenan hmm. matsalolin da yake damun mu ɗan jarida na'am wato a Najeriya da dama wadda aka kasa samun wa zai fito ya faɗa. Mm. Wasu tsoro ne, wasu ba sani ba ne, wasu kuma a'a suna jiran wani ne fara kafin su su fara. Wadda ni ɗin nan mm. ko yau yau sanda aka sake gaya mun cewa jati da na yi, mm. cewa in sanar da sakon Ubangiji. Wadda wannan ba ƙage gaskiya ne nake faɗa ba son zuciya ba ne hmm. kuma wannan matsala in kana tare da ni ka tsaya ka saurare ni da kyau ka je ni tabbas za ka samu abin ƙaruwa a ciki kuma za ka fahimci abin da ka fahimta a ciki hmm. kuma dukanmu ‘ya'yan adamu ne da hawa'u amma matsalar mu najeriya yau abu biyu ne hmm. ya kashe mu a najeriya abu biyu kuma abin na farko shine zaka sha mamaki na'am na farko shine wato malamai na'am an anbiya'u wato an ce malamai magadan annabawa ne wannan gaskiya ne amma dama annabi ya faɗa hmm. cewa ba wai faɗanmu ba ne annabi ya faɗa musulunci sai ya rabu gida ɗaiɗaiɗaiɗai saba'in da uku kafin a hmm. tashi kiyama zai rabu gida ɗaiɗaiɗaiɗai saba'in da uku hmm. to ko a yanzu ba a yi saba'in ba ya fi arba'in akwai shiya akwai kutufiya akwai sulfiya akwai izala akwai ɗarika akwai waye waye waye waye hmm. wasu ma sallah raka ɗaya ko da masu su sallan kurun ba ma yi a da yi alola sati ɗaya ne to dama annabi ya faɗa cewa musulunci zai zo ya kasu hmm. gida ɗaiɗaiɗaiɗai sai ya kasu saba'in da uku ka tsaya ka saurare ni hmm. muna magana ne akan ilimi kuma kirista ce zai ma zai kasu hmm. ɗaiɗaiɗaiɗai sai ya kasu gida saba'in da biyu wadda ko yanzu za ka ga akwai church na fada church ah, cross ah, church a ah, ercc su kadeco su hmm. wayewa duka suna nan hmm. wadda ubangiji ya ce mana annabi ne faɗa da bakin shi cewa sai an kai wannan lokaci kuma akwai manyan masifu bayan wa'innan za su zo hmm. irin su bayyana dujal dujal ya kusan zuwa jama'a mu shirya Allah ya sa ba za mu gan shi ba irin su mahadi Hmm. irin su ina kate salihu hmm. irin su ƙulu'in shamsi duk wannan sun tabbata hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam suna nan zuwa hmm. to malamai abin da ya faru shine kai hakuri ne almajiri ne ko ce kolo ne wannan sako ne aka bani in gaya muku kuma ina son wannan sako nawa Allah ya sa ya ishe sagakun nan, kowa kowa yanzu so yake a ce yau da aƙidar shi hmm. kuma kowa abin da yake yi so yake so a ce yau ga jama'a shi tawagar shi ta fitawa ne shi yasa musulunci yanzu ga baki ɗaya sai in ka koma ka nutsu sai ka kama hanyar Allah daidai hmm. duk wani wanda zai kawo maka wani rudani a kai to ka kyale shi malamai suna ɗaya daga cikin wanda suka raba kawukan al'umma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wadda sabanin wa'azin da annabi ya yi ba irin wannan ba ne hmm. kuma faɗakar wadda annabi ya yi wadda har aka shigo aka karɓi musulunci ba irin wannan ba ne kuma abubuwan da annabi ya yi ba su ɗauko hanyar da annabi ya faɗakar da al'umma ba hmm. kowa ƙara ƙungiyar shi yake duk wanda ya hau mumbari burin shi a ce shi kungiyar shi ce mai gaskiya kungiyar shi ce ta iya kare kungiya ke ba addini ba musulunci ba to saboda haka a don Allah jama'a muna da mabiya daidai gwargwado a ina son wannan magana yayi nisa kwarai da gaske saboda jama'a su amfana dan su ji ni ba wa'azi na zo yi ba tunatarwa ne hmm. saboda shi wa'azi tunatarwa ne ba wadda bai san Allah ba kuma ba wadda bai san an yi shi bane hmm. ko kai ne kafir kafir kafir ka san cewa ba kai kai kanka ba an yi ka hmm. sau idan aka tambaye ka ka bada labarin daga shekara ɗaya zuwa biyu baka isa ka bayar ba ko shekara uku ne hmm. baka isa ka bada yarantanka ya aka aka haife ka ya ka zauna cikin mahaifiyarka ka ubangiji ne ya san wannan ya Allah ga dama sai kashe ka tun kana raye to saboda haka wannan na farko kenan na'am da cikin matsaloli matsaloli na Najeriya na'am malamai wadda malamai su suke haddasa wa'annan matsalolin da dama na'am yawa idan ka fito kana malami idan ka zage ni wannan ba laifi bane in dai akan gaskiya dalili ko shine a kowa kungiyar shi ke karewa ba wani wanda zai hau turban ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda annabi ko da ya ga sahabbai suna kuskure yana hawa mumbari zai ce me yasa mutane ke kaza yaya kuke kaza me yasa ke kaza kuma ya san su wanda suka yi